Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله radio VOH suka kamo a cikin shirin sana safiyar yau Litinin. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin jerin abin da muke dauke da su a cikin shirin namu na safiyar ta yau Litinin. Bayan mun sa'a cika kun labaran duniya bakin Tahir Amin sai mu kawo muku shirin na muryoyin masu saurare wanda Hassan Barka zai gabatar. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau wanda Abdullahi Salo Katsina ya shirya kuma zai gabatar. daga nan sai na amsoshin fikihu wanda shek abdulkadir mubarak ya shirya kuma zai gabatar shirin afirka a yau na nan tafi tare da abdullahi salu katsina da fatan masu waya su gara zama kuma za su ji daɗin shirin jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. jiragen saman yaƙi na ƙasar iran za su wargaza sansanonin 'yan ta'adda a yankin kudawa na ƙasar iraki a mali kuma prime minister ƙasar ya ce za su sayi makamai daga inda suka ga dama a duniya ƙasar rasha ta ce za a tashi a tattaunawar jcpoa ne a inda aka tsaya yanzu kuma ga cikakkun labaran babban hafsan sojin sojin ƙasar iran manjo janar muhammad bakari ya bayyana cewa sojojin sama na kasar iran za su wargaza sansanonin 'yan ta'adda wa'anda suke cikin yankin kurdawa na kasar iraki idan sun ci gaba da kai hare-hare cikin kasar iran tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto bakari yana faɗar haka a jiya lahadi a gefen wani taron da aka gudanar a nan birnin tehran bakiri ya kara da cewa wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda wanda suke samun goyon bayan amurka da harci kasar isra'ila da kuma wasu kasashen larabawa na yankin tekun farisa suna haddasa rashin tsaro a kan iyakokin ƙasar iran da iraki ya kuma ƙara da cewa gwamnatin ƙasar iran ba za ta amince hakan ya ci gaba ba ya kuma kammala da cewa mamayar da ƙasar amurka take wa ƙasar iraki ya raunana gwamnatin ƙasar firaministan ƙasar mali shugail maiga ya bayyana cewa gwamnatin ƙasarsa za ta nemi taimako daga duk wata ƙasa da suka ga suna iya samun taimako daga wajensu a duniya kamfanin dillacin labaran reuters ya nakalto firayim ministan yana faɗar haka a jiya lahadi inda yake mai da martani ga ministan tsaron ƙasar faransa florence pali wanda yake ziyara aiki a ƙasar ta mali don jan kunne gwamnatin ƙasar kan neman taimakon harkokin tsaro daga ƙasar rasha labarin ya kara da cewa ministan ya buƙaci sojojin ƙasar mali su mika mulki ga fararen hula a cikin watan fabrairu na shekara mai kamawa kamar yadda aka tsara kafin haka dai gwamnatin kasar ta mali tana son kulla wata yarjejeniya da wata kungiyar tsaro ta kasar rasha wacce ake kira russian wagner group don magance harkokin tsaro a kasar labarin ya nakalto ma'aikatar tsaro ta kasar faransa na cewa idan sojojin kasar mali sun ci gaba da wannan shirin za su gamu da mummunan sakamako daga ƙarshe firaministan kasar ta mali ya yi burus da shishigin da gwamnatin kasar nijar ta yi dangane da wannan al'amarin sojojin faransa suna cikin kasar mali da sunan yaƙi da ta'addanci tun shekarar ta biyu amma tun lokacin ayyukan ta'addanci sai ƙara yaduwa suke yi zuwa ƙasashe makwabta ga ƙasar wanda suka hada da ƙasashen niger burkina faso da kuma ivory coast jakadan kasar rasha a cibiyar majalisar ɗinkin duniya da ke vienna ya bayyana cewa sabuwar tawagar ƙasar iran wacce za ta ci gaba da tattaunawa kan dawowar amurka cikin yarjejeniyar jcpoa za ta tashi ne daga inda aka kwana a zama na ƙarshe wato 20 ga watan yuni na wannan shekarar kamfanin dilancin labaran fars na ƙasar iran ya nakalto mikhail oliyov jakadan kasar rasha a cibiyoyin majalisar ɗinkin duniya da ke vienna yana faɗar haka a shafinsa na twitter a jiya lahadi ya kuma ƙara da cewa manufa ita ce a kai ga inda ake bukata kafin haka dai an gudanar da taruka guda shida bayan da gwamnatin shugaba biden na ƙasar amurka ta ce tana son dawowa cikin yarjejeniyar jcpoa babban saɓani da ke tsakanin ɓangarorin biyu dai wato shine amurka ta ce ba za ta ɗauke dukkanin takunkuman tattalin arzikin da gwamnatin trump ta ɗora a ƙasar iran ba bayan ficewarta daga ƙasar bayan ficewarta daga yarjejeniyar iran kuma ta ce hakan iran kuma iran kuma bata amince da hakan ba banda haka iran ta buƙaci lamuni daga amurka kan cewa ba za ta sake ficewa daga yarjejeniyar ba wanda shi ma gwamnatin amurka ta ki amincewa da shi masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran babban kwamandan dakarun kare jin hali musulunci na ƙasar iran manjo janar hussein salami ya bayyana cewa babu abinda bangaren masu gwagwarma a yankin gabas tsakiya suke jira sai karin samun nasara a kan amurka da kuma faduwan gwamnatin saudiya a ƙasar yemen kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto salami yana faɗar haka a jiya ladi a wani taron da ya halatta a birnin tabriz na arewa maso yammacin ƙasar iran salami ya ƙara da cewa babu abin da kawance masu gwagwarmaya a yankin suke jira in banda wato ƙarin nasara a kan amurka da kuma faduwar gwamnatin ƙasar saudiya a hannun yaminawa raunana wa'anda ta tsokana daga ƙarshe salami ya kammala da cewa duk tare da matsin lamba da kuncin da aka kuncin da amurka da ƙawayenta suka yi wa iran halin yanzu hanyoyi suna budewa kuma nasarori suna ƙara samuwa ministan harkokin wajen ƙasar sudan maryam elmadi ta bayyana cewa manya-manyan al'amura wa'anda gwamnatin sudan ta sa su a gaba a al'amuranta na harkokin waje su ne warware matsalar madatsar ruwa ta renaissance ta kasar habasha da matsalar kan iyakokin ƙasashe makwabta da ƙasar ta sudan da kuma ɗaukewa ƙasar takunkuman sayan makamai wanda majalisar ɗinkin duniya ta ɗora mata a shekara ta 2005 jaridar sudan tribune ta nakalto elmadi tana faɗar haka a ranar asabar da ta gabata ta kuma ƙara da cewa ƙudurin majalisar ɗinkin duniya mai namba 1591 na shekara ta 2005 a halin yanzu ya tashi daga aiki don ƙasar sudan ta fita daga cikin yanayin da aka samar da wannan kudurin a shekara ta 2005 saboda sulhun juba da aka gudanar da kuma na darfur da kuma na darfur da kuma kokarin da kasar take yi na sabunta harkokin tsaron kasar ministan ta ce a halin yanzu za ta raba da gwamnatin kasar amurka wacce ta yi kane-kane akan kwamitin majalisar ɗinkin duniya akan kwamitin da majalisar ɗinkin duniya ta kafa don kula da cewa an aiwatar da wannan kuduri akan ƙasar sudan don ganin an ɗauke mata takunkuman hana sayan makamai masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan labaran duniya ke naka saurara tare da tahir amin yanzu kuma sai a gyara zama domin sauran shirin nan na buleka jaridunmu na yau Mulega jaridunmu na yau. Da farko mu fara da jaridar Premium Times da ake bugawa a Najeriya. Kuma ta kawo labarin cewa Buhari ya haɗa sabbin shugabannin hukumar gudanarwa na kamfanin mai na ƙasa NNPC. Sanata Ifeanyi Arorume shugaban hukumar gudanarwa sai Male Kolo Kyari da Umar Ai a jiya a matsayin shugabanni masu kula da harkokin kuɗi. Sauran waɗanda aka nada ɗin sun fito daga ɓangarori daban-daban na Najeriya. Shugaba Muhammadu Buhari a matsayinsa na ministan harkokin man fetur a Najeriya ya bayar da umarnin mayar da kamfanin mai na NPC a matsayin wanda zai iya ba dama a zuba hannun jari wato Nigerian National Petroleum Company Limited. Wannan ya je da bangare na hamsin da uku da baka ta ɗaya na dokar man fetur ta 2021 wadda ta buƙaci minista man fetur ya mayar da kamfanin wanda zai iya zuba jari cikin wata shidda bayan sa hannu kan dokar sai kuma jaridar leadership ta kawo labarin cewa gwamnati ta fara biyan bashi ga matasa 'yan kashi na ɗaya da biyu ma'aikatar harkokin jin kai da agaji da inganta rayuwa ta tarayya ta bayyana cewa yanzu ta fara yin biyan karshe na bashin da ya rage ga masu cin shirin tallafi na manpower n power kashi na ɗaya da biyu su dubu goma sha hudu da ashirin da ɗaya. Hakan ya biyo bayan kammala warware 'yar mishkilar da aka samu a aka samu a tsarin da ake amfani da shi ne wajen tattara bayanan biyan kuɗin. Babban sakataren ma'aikatar Alhaji Bashir Nuna Alkali shi ne ya bayyana haka a cikin wata takarda ga manema labarai da ya sake Abuja amma don ministar ma'aikatar wato Hajiya Sadiya Umar Faruk. alkali ya ce tun a cikin watan maris na shekara ta 2020 ta gabata ne asusun ajiya na masu cin moriyar shirin su 10,021 suka samu matsala inda tsarin biyan kuɗin na gwamnati ya dakatar da biyan su kuɗin saboda wasu dalilai daban-daban bari mu sake komawa jaridar leadership in ta kawo labarin cewa najeriya ta hana matafiya da suka fito daga kasashen brazil afirka ta kudu da kuma kasar turkiya shiga kasar ta kwamitin yaƙi da cutar corona da shugaban ƙasa ya kafa ya sanar da hana duk wani matafiyi da ya fito daga ƙasashen brazil afirka ta kudu da turkiya akalla kwanaki goma sha hudu suka gabata daga shiga najeriya tuma saurare ƙarshen abin da mai kamo kenan a cikin shirin namu namu leƙa jaridunmu na yau yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato shirin na murin masu saurare tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum daga nan Radio Hausa VOH muke gabatar muku da shirin muryoyin masu saurare shiri ne kuma wanda a cikinsa kuke bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. To ga dai malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuriya Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka yi sani da suna Raba mai aski shugaba na kungiyar masu sauran radio a jihar Damagaram Jamhuriyar Nijar. Ya ra'ayina a wannan rana mai girma shine cewa a dangance da rana da aka yi ta demokrasiya ta duniya wadda aka yi sha biyar ga wannan wata da ya wuce. To ni abin da zan yi faɗi a nan ga eh, gaskiya akwai demokrasiya a waɗansu ƙasashe daban-daban na duniya haka zalika kuma akwai rashin demokrasiya a cikin ƙasashe daban-daban na a duniya wannan ku dauka a nan cikin mu na afirka wurare da dama eh, mutum talaka bai isa ba ko dan adawa ya yi magana a dangance da tahiyar gwamnati ko kuma waɗansu halayya wanda gwamnati ke nunawa marasa kyau daga ka magana sai a kama ka a daɗe ka ko kuma dan jarida ne ka idan ka fito ka faɗi kuma a kama ka ma a dade ka ko kuma a kore ka daga cikin ƙasar ka ma kwata-kwata a ce kasa ba ta ka ba wanda kuma gani na dai gaskiya wannan kwata-kwata bai dace ba da tsarin demokarasiya to sai dai kuma 'yan magana suka ce a sha yanda aka dama mai magana rabe mai aski da magaram jamhuriyar Nijar. muryar jamhuriyar musulunci ta iran suna na saraji haruna wanda aka sani da lettura da maganar jamhuriyar nijar eh, yau ra'ayina a yau ne? daga magabata ya kamata a ce sun sa ido sun tsaya tsayin daka sun tsaya sun kula da talakawa tunda sun ɗau alƙawari dukkan za su kula da talakawa irin halin da suke ciki to ya kamata a ce akwai wasu abubuwan da ake yi a nan da maganin gaskiya in ce ana kakkama mutane motunan su ko motocinsu akan waɗansu takardu to ya kamata a ce wannan takardun ya kamata a ce an bi so da kawa an yi wannan takardar ita kuma gwamnati ta tsaya tsakanin ta ga Allah ga annabi tunda ta ce ita za ta taimaka ma jama'a ne to ya kamata a ce ya kokarin da ce ta ce za ta yi ya kamata a ce yin takardun ne za a yi a rage ma talaka. Assalamu alaikum sashen Hausa na biyu BOH Hausa barkanmu da warhaka mai magana Lawali Andu daga jamhuriyar Nijar. Eh ra'ayina yau zai tafi ne dangance da zaman kotun da ya gabata a jihar Kano kan shari'ar shek jabbar nasir kabara wanda gaskiya tun daga yanda abubuwan suka faru idan mutum yana bibiya to zai gano kan cewa ina aka fito kuma ina aka dosa yanzu hatta kai ga an ce wai lauyoyinsa sun janye wanda mun san wannan yana ɗaya daga cikin eh, malakisa da kutun kwilar da ita gwamnatin jihar kano take kullawa shek jabbar na ganin ko ta yaya ta kai shi kasa kamar yadda ta yi ma tsohon sarki da kuma irin waɗanda ba sa yin ta ita gwamnatin ba gaskiya mu abinda za mu ce wa kanawa wannan sa'idu da suke ma gwamna yana karya inda ba gaba yana suna masa tafi to a gaskiya za a waye gari abin fa zai gagari ko gida fatan mu Allah ya sa ya gane shi ma ya gyara Assalamu alaikum wa wa barakatuh sashen Hausa na DH mai magana isu ne madaddai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan da magaram ina so ku bani dama yi tsokaci a dangance da wani kuduri da gwamnan jihar Osun ya ɗauka na hana kiwo to hakikanin gaskiya wannan rashin adalci ne kuma bai kamata ba yau a ce ɗan Najeriya an hana shi ya kutsa wani yanki a Najeriya wanda doka bata bar hana shi ba yau a ce wani gwamna ya kawo doka bai kamata ba wannan sassan ya kamata a yi gyara a cikin lamarin domin a kasasanci wannan shine yake kawo tashin hankali da rashin zaman lahiya da fatan allah sauki kuma muna kira da gwamnatin najeriya da ta wa wannan doka karantsi domin ta ga ta sasanta lamarin na gode bh Salamu alaikum gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci na Iran ne magana Ibrahim SD Kusfa City jihar Kaduna Najeriya. A muna godiya da irin daman da kuke bamu yau na shigo zauren ne da kuke da tsokaci game da muka ji cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari yana kokarin ciwo bashi har ya mika majalisa akan ta amince. Mai hakikanin gaskiya mu yan kasa ba ma goyon bayan wannan cin bashi game da yanda an cicci bashi ka a baya amma babu abin da talakan kasar mu ya gani a kasa. Yana da kyau a ce idan har majalisa wakilai ne na al'umma to bai kamata a ce sun amince taimake mai wajen cin wannan bashi ba a daga ƙarshe muna addu'an Allah ya wanzar mana da zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma sauran ƙasashen Afirka da ma duniya baki ɗaya sashen Hausa na Radio Iran mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya na kira ku ne daga nan unguwar Kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar to ina so in ka tsokaci ga gwamnatin ƙasa ta ta jamhuriyar Nijar akan ƙasashen duniya da ta shiga tana bayanai kama akan arzikin da Allah ya hore mata kuma wanda take so ƙasashen kasashe na duniya su sa hannun jari to allah yana gani wannan ta yi daidai wannan abin alheri ne amma babban rashin alheri ga gwamnatin ta jamhuriyar nijar arzikin nan na ƙasa da allah ya bata gaskiya talakan cikin ƙasa ta jamhuriyar nijar bai san ba da shi kuma bai san ina ake shiga da shi ba bai san ya ake da shi ba yanzu man fetur ne wannan sai an shiga najeriya an yi furar in an kashi jamhuriyar nijar sannan a saida ma talakawa da rage ai wannan abin kunya ne mu kuma in da ma a ce ba mu da arzikin to muna da Allah ya hore mana gaskiya gwamnatin jamhuriyar Nijar a ji tsoron Allah ku ne magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya na kira ku ne daga nan Ungwal Karmari ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo ya hausa mururin masu saurari a gaskiya muna jin daɗi damamakin da kuke bamu muke tofa albarkacin bakin mu to yau shine ra'ayina akan mu na afirka musamman ma lattijawan wannan wanda suka kai shekara saba'in zuwa sittin abin da ya kamata su yi ba neman handama kuɗin kasashen su ba za su ya kamata a ce su yi la'akari da abin da za su baro baya shekara nawa suna aikin gwamnati suna tara kuɗaɗe amma musamman in ka diba kaga halayen da mutane suke ciki abin tausayi ne sai ga mutum ma'aikacin gwamnati ne ya kai shekara saba'in sattin iya neman handama kudaden talakawa abin da bai kamata ba ba sa tunanin bayan su menene za su iske ma ubangiji ya kamata a ce su rika tuna baya alkawalan da suka ɗauka ma talakawa su cika musu ba maimakon su handami kudaden su na kasashen su ba mai magana abdulaziz prezi daga damagaram a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum gidan radio BOHED Hausa jamhuriyar Musulunci Gubaidu Presi zakin wata a garin Agadas a karshe Umar Dan Magas ina kai gaisuwa ta da fata da alheri a gare ku za ni tsohon magana ta bisa shugaba kasa na Muhammadu Bazin abinda muke so kan shi duk inda talakawa suke kauye daga birni da ƙauyuka duk ya bi su sau da kafa ya diba su ya ga abin da suke so kuma ya sa tsaro kuma ya kula da su kuma an ga bindiga daɗi da suke zuwa suna kashe rayukan mutane dan ba su da imani to Allah Allah ba shi kwanan gwiwa da za a fatattakar su ciki da waje mu ba wani abu muka so bisa kasan mu ta zauna lafiya mu samu kwanciyar hankali mu samu cimaka mu samu warwarewa al'amura samu kwanciyar hankali duk abu buɗe mana harkokin mu su ta yi abubuwan gar suka yi tsada cikin agaras Allah kawo warwarewa su ni ne gube da firezi zakin wace a karti Umar dan magasina daga gidan radio BOA ta Hausa Assalamu alaikum sashen Hausa na VOH. Mai magana Buba Man Jama'a Balo shugaban kungiyar muryar jama'a na jihar Adama. Zan ba da ra'ayina a yau da cewa rahotannin da muke samu daga jihohin Zamfara da Sokoto da Katsina na nuni da cewa alal matakan da gwamnati take ɗauka na daƙile ta'addanci ana samun nasara akan haka muna addu'an Allah ya ci gaba da taimaka gwamnati ta ci gaba da samun nasara akan yan ta'adda sai dai babbar magana shine abun da ke yawa zukatan eh, wasu 'yan Najeriya me ya hana gwamnati ɗauka irin waɗannan matakan a tsawon lokacin da 'yan ta'adda suka ɗauka suke cin karin su babu baka sai a daidai wannan lokaci wasu 'yan najeriya da yawa na danganta haka da alaka da siyasa musamman ma suna ganin jam'iyyar apc na son ci gaba da mulki ne a kakan zaɓe na 2023 tana amfani da wannan dama ne na murkushe ta'addanci domin ɗorewa akan karagar mulki muna fata dai allah da ya sa gwamnatin inda gaske take allah ya zana da mu lafiya dama afirka baki ɗaya daga huwaye man jama'a balwa shugaban ƙungiyar mu jama'a na jihar adama to madalla saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga anan zamu dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio Hausa VOH ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya To barin haɗa ku da Abdullahi Salu Katsina don gabatar da shi na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a mataki na kasa da kasa tare da bita a kansu shirin namu yau da allah dai zai dubi ne akan batun zaman da ƙungiyar bunƙasa harkokin tattalin arziki da tsaro ta shanghai ta gudanar ne a cikin wannan mako wanda shine karo na ashirin da ƙungiyar take gudanar da irin wannan zaman taro da kuma yadda ƙungiyar wannan karo ta karbi kasar iran a matsayin mamba ta dindindin a cikin ƙungiyar wannan da shine abin da shirin namu na yau da Allah zai dubi a kansa da fatan mu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. a cikin wannan makon ne kungiyar kasashen shanghai kungiyar bunƙasa harkokin tattalin arziki da kuma tsaro ta kasashen yankin kudanci da gabashin nahiyar asiya ta gudanar da babban zaman taronta wanda ta saba gudanarwa shekara-shekara inda a wannan karan aka gudanar da zaman taron a birnin doshambe na kasar tajikistan zaman taron da ya samu halartar dukkanin mambobi na dindindin na kungiyar da kuma mambobi 'yan kallo kasar iran wadda a da take a matsayin mamba mai sanya ido a wannan kungiya a wannan karan ta halarci taron a matsayin kasa da aka amince da ita a hukumance a matsayin ɗaya daga cikin mambobi na wannan ƙungiya ƙungiyar dai ta kammala zaman taron nata ne a ranar alhamis da ta gabata inda aka cimma abubuwa da dama a tsakanin ƙasashe mambobi na ƙungiyar musamman ma dai batutuwa da suka shafi ƙara ƙarfafa alaƙa ta harkokin tattalin arziki da kasuwanci a tsakanin su ƙasashen china da rasha su ne manyan ƙasashe waɗanda suke cikin wannan ƙungiya waɗanda suke da babban tasiri wanda kuma su ne suka tsaya kai da fata wajen ganin cewa iran ta zama mamba a cikin wannan kungiya a zaman taron wanda aka gudanar shugaban kasar iran ibrahim ra'isi shine ya halarci zaman taron tare da sauran takwarorinsa na kasashe mambobi a wannan kungiya duk da cewa dai shugaban ƙasar rasha vladimir putin wanda aka shirya cewa zai halarci zaman taron bai samu halartar zaman taron ba sakamakon killace kansa da yi bayan ganawa da wasu daga cikin jami'ansa waɗanda ta bayyana cewa suna ɗauke da cutar corona a halin yanzu dai ƙasar iran ta zama ita ce ƙasa ɗaya tilo daga yankin gabas ta tsakiya wadda take a matsayin mamba a wannan ƙungiya ta shanghai a lokacin da ake gudanar da wannan zaman taro na ƙungiyar ta shanghai a birnin doshambe na ƙasar tajikistan shugabannin kasashe daban-daban da suka halarci wannan zama sun gudanar da tattaunawa a tsakaninsu a keɓance dangane da batutuwa da suka shafi alaƙoƙi na ƙasashensu shi ma'ana sa ɓangaren shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya yi ganawa da shugabannin ƙasashe daban-daban waɗanda suka halarci wannan zaman taro duk da cewa dai ganawar da aka shirya tsakaninsa da shugaba putin na rasha an gudanar da ita ne kai tsaye ta wayar tarho inda shugabannin kasashen na iran ibrahim da isi da kuma na rasha vladimir putin suka tattauna batutuwa da dama da suka danganci alaka da ke tsakanin kasashen rasha da iran musamman kan batutuwa da suka shafi harkoki na tattalin arziki da kuma cinikayya da kuma bangaren ayyuka da suka shafi tsaro game da makamashi wanda kasar rasha ita ce kan gaba wajen agazawa kasar iran a shirin da take aiwatarwa na makamashin nukiliya baya ga haka kuma shugaba putin ya jaddada wa shugaba ibrahim isi na kasar iran cewa har kullum rasha tana nan a kan bakanta na tabbatar da cewa an kare hakkokin kasar iran a mataki na ƙasa da ƙasa kamar kuma ya jaddada cewa rasha da iran za su ci gaba da yin aiki kafada da kafada a dukkanin bangarori da hakan ya hada da bangaren tattalin arziki da bangaren bincike na ilimi kuma bangaren ayyuka na tsaro kamar yadda kuma suka cimma matsaya kan ci gaba da yin aiki tare wajen ayyuka na yaƙi da ta'addanci baya ga haka kuma ibrahim ra'isi ya gana da shugaban ƙasar china xi jinping a wajen taron inda anan ma sun tattauna batutuwa da dama da suka shafi alaƙa da ke tsakanin iran da kuma ƙasar china daga ciki kuwa har da yarjejeniyar aiki tare a bangarori daban-daban wadda aka rataba hannu akan ta a tsakanin iran da china wadda za ta ɗauki tsawon shekaru 25 ana gudanar da ita wanda hakan zai baiwa kasar china damar saka hannayen jari a ɓangarori daban-daban a cikin kasar iran kamar da ita ma kasar iran ɗin take da damar saka hannayen jari da kuma gudanar da aika na harkokin kasuwanci a cikin kasar china tare da kamfanoni daban-daban baya ga kuma shugabannin kasashen na rasha da china sun tattauna batutuwa da suka shafi halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya da kuma irin rawar da china za ta iya takawa tare da kasar iran din wajen warware matsaloli da dama da kuma samar da fahimtar juna a tsakanin kasashen yankin baya ga haka kuma shugaban kasar ta iran ibrahim Raisi ya gana da shugabanni daban-daban daga cekuwa har da firaministan kasar pakistan imran khan wanda ya halarci zaman taron wanda shi sun tattauna batutuwa daban-daban da suka shafi alakoki da ke tsakanin kasar pakistan da kasar iran kamar yadda shi ma shugaban kasar tajikistan mai masaukin baki sun yi doguwar ganawa a keɓance da shugaba ibrahim ra'isi wanda kasar tajikistan tana da kyakkyawar alaƙa da kasar iran musamman ma dai kasantuwar cewa ƙasashe ne guda biyu waɗanda dukkaninsu suke amfani da harshen farisanci a hukumance baya ga hukuma cibiyoyi daban-daban a kasar tajikistan sun tarbi ibrahim ra'isi tare da gudanar da tarika na ban girma a gare shi kamar yadda babbar jami'ar kasar wadda take birnin doshambe ta bayar da kyauta ta digirin digirgir ga ibrahim ra'isi a matsayin girmamawa baya ga haka kuma wasu daga cikin iraniyawa mazauna kasar da ma waɗanda suke zaune a ƙasashe makwabtan kasar ta tajikistan da hakan ya haɗa har daga ƙasashen rasha da jujiya da dai sauransu da sun zo kasar ta tajikistan domin su gana da ibrahim ra'isi inda suka gudanar da tattaunawa ta tsawon sa'o'i tare da shi tare da gabatar da koke-koke da kuma irin shawarwari da suke dauke da su gare shi da kuma gwamnatinsa. a yayin zaman taron na kungiyar shanghai dai an tattauna batutuwa da dama abubuwan da suka fi daukar hankali da kuma ma mai zaman taron dai shine batun kasar afghanistan wanda ko shaka babu kasar afghanistan tana makwabtaka da da dama daga cikin kasashe mambobi na wannan kungiya da kuma yadda kamata su yi aiki tare wajen agazawa kasar da kuma fuskantar irin kalubale da za a iya fuskanta sakamakon kifar da gwamnati da kungiyar taliban ta yi duk da cewa dai dukkanin kasashen da suka halarci zaman taron babu wata ƙasa wadda ta fito a hukumance ta sanar da cewa ta amince da gwamnatin taliban to amma dai kasashe da dama sun bayyana aniyar su ta yin aiki da gwamnatin ta taliban saboda maslaha kamar da kasar china ta tabbatar da cewa za ta ci gaba da yin aiki da gwamnatin ta taliban domin tabbatar da cewa al'ummar kasar afghanistan ba su shiga cikin wani yanayi na galabaita ba saboda irin matsanancin halin da suka samu kansu a ciki sannan kuma dukkanin kasashen da suka halarci zaman taron sun nuna takaicinsu kan irin matakin da kasar amurka ta ɗauka na ficewa daga kasar ta afghanistan ba tare da ta iya tsinana wa kasar wani abin a zo a gani ba baya ga batun kasar afghanistan kuma taron ya yi dubi a kan batun cutar corona da kuma yadda dukkanin kasashe mambobi na kungiyar ta shanghai za su yin aiki tare da juna wajen tunkarar wannan matsala ta cutar corona sannan kuma sun tattauna batutuwa na bunƙasa harkokin kasuwanci da cinikayya a tsakaninsu da kuma yadda za a sauwaƙe zirga-zirga a tsakanin dukkanin ƙasashe mambobi na wannan ƙungiya baya ga kuma sun tattauna batun tsaro da kuma yadda shi ma za su iya yin aiki tare wajen tunkarar ƙalubale na ta'addanci wanda yake tunkarar yankin gabas ta tsakiya da kuma wasu daga cikin kasashe mambobi na wannan kungiya sannan kuma sun cimma matsaya akan yadda za su yi aiki na haɗin gwiwa wajen tunkarar wannan matsala to dangane da yadda kasar iran wadda a da take a matsayin mamba 'yar kallo ko kuma mai sanya ido a wannan kungiya ta shanghai a wannan karo bayan share tsawon shekaru ashirin ta zama mamba ta dindindin a cikin wannan kungiya masana suna ganin cewa ko shakka babu wannan zai taimaka ma kasar iran ta fuskoki daban-daban domin kuwa wannan ya ba ta damar yin mu'amala da dukkanin kasashe na cikin wannan kungiya kamar da kuma wannan zai dakushe kaifin takunkuman da amurka ta kakaba wa kasar ta iran musamman ta fuskar cinikayya da kuma harkoki na tattalin arziki sannan kuma masanan suna ganin cewa amurka da wasu daga cikin kasashen turai ko alama ba za su ji daɗin yadda ƙasar iran ta zama mamba a cikin ƙungiyar ta shanghai ba domin kuwa hakan ya ƙara kusantar da ita zuwa ga ƙasar rasha da kuma ƙasar china wanda ƙasar amurka take ganin cewa hada wani ƙawance na musamman a tsakanin rasha da china da kuma iran ƙasashen da take kallon su a matsayin barazana da kuma haɗari a gare ta wannan ba abu ne da ke bishara ta alheri a gare ta ba. jama'a masu saurari lokacin da muke da shi da yar riga ya mu dole a nan za mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a ji mu dauke da wani jigon to amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen kammala shirin ne dan jagorancin gamar gabatar da shirin har ya kammala nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya.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 mu duba mu samu muku amsoshi daidai gwargwadon tambayar da kuka to um, a nan gabanmu dai tambayoyi suna da dama amma bari su ma mu dan zaɓi waɗansu waɗanda muke ganin cewa lokacin zai iya ba mu damar amsa su bisa yadda za mu iya kasancewa mun gamsar da masu tambaya ɗin wannan wani bawan allah ne yake tambaya kusan wannan tambayar ta kamar mun taɓa amsa shigenta a wasu shirye-shiryenmu na baya amma dai tunda tambaya ce kuma mun ga cewa mahallul iftila ne mafi yawa mukan ba da muhimmanci ga tambayoyin da suke mahallul iftila wato abin da ake nufi gurin da tabbas wani abu ne wanda yake yana yawan faruwa ga jama'a to ya kamata a ba da ƙarfi domin ya kasance mutane sun san wannan bangare din to wannan wata mace ce nan take tambaya cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ni mai shayarwa ce kuma ya kasance a lokacin da nake sallah yaron da nake shayarwa saboda kuka da yake yi sai na kasance na riƙe shi a hannu to nakan yi ruku'u na kuma yi sujada na kuma taso amma yaron yana hannuna to sai ya kasance ina yin ruku'un ina yin sujadan amma da hannu ɗaya to shin wannan abin da nake yi ban samu matsaloli ba dangane da sallatawa to wannan tambaya ce mai muhimmanci kamar yadda na faɗa mahallin iftila ne tunda akwai mata da dama musulmai masu yin sallah kuma suna cikin irin wannan hali yaro zai ta kuka to in suka ɗauke shi a hannu suka ce domin su hana shi wannan kukan ne amma kuma suna cikin halin sallah to fi sabilillahi irin wannan sau da dama akan samu waɗansu matsaloli matsalolin da suka bujiro na farko dai ita sallah a baci wadda ake so mutum a cikinta ya samu khushu'i wato ya zama ya fuskanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. tunaninsa kira'an da yake karanta alkur'anin da yake karantawa yana halarto da ma'anar abin da yake karantawa to amma a yayin da ga yaro yana kuka ga yaro a hannu to wannan in fi ma labudda zai ragu ta wani bangarori da dama tunda ana yin sallar hankali ɗaya yana wajen sallar ɗaya kuma yana kan wajen yaro ɗin to wannan kenan abu na biyu kamar yadda ke ma kika faɗa da yaro a hannunki da shi kike ruku'u da shi kike sujada to ai wannan abu ne mai wahalan gaske kuma ya nuna cewa kenan ruku'un nan da ɗanya da, hannu ɗaya kike ruku'u akan gwiwar kike nan sujadan ma in kin tafi da hannu ɗaya kike taɓa ƙasa ke sujada ɗaya kuma ɗanki yana hannunki in haka ne in dai haka ne to fi sabila akwai giɓi. domin su ita sujjada ko kuma sallah in ana yinta yayin da mutum zai tafi musamman ɓangaren sujjada an ce akwai abubuwa da ake kiransu masajidu saba'a guraren sujjada guda bakwai to in ko wannan ya tabbata cewa sai sun taɓa ƙasa ko kuma sun samu gurbin da ake son su samu domin sujjada ta tabbata cewa ta zama sujjada to ke kin ga kina da gibi fa kenan me yasa gibi domin in dai za a tafi sujjada din nan gurare bakwan nan ne ake son su taba ƙasa su yi sujjada ga Allah ta'ala gurare bakwai to gurare bakwan nan kuwa in dai haka ne to gibin da za mu iya samu a nan shine cewa goshi guri na ɗaya kenan tafin hannu guda biyu ya zama guri na na biyu da na uku gwiwa waɗanda su ma guda biyu ya zama guri na hudu da na biyar sannan wancan ɗan yatsa na kafan hagu da na kafan dama babban ɗan yatsa su kuma sun zama guri na shida da na bakwai waɗannan gurare bakwai ɗin ake son su yi sujjada ga Allah ta'ala su fuskanci alƙibla ita gwiwa yayin da kai sujada dama ta kasance ta kafu a kafa a ƙasa kuma ta fuskanci alƙibla hannayen nan guda biyu tafin hannu in aka duba aka ɗora a ƙasa shi ma ya fuskanci alƙibla goshi yana ƙasa ya fuskanci alƙibla 'yan yatsun nan su ma ana so a kafa su manyan 'yan yatsu guda biyu na kafa a kafa su a kafa a ƙasa a ƙasan nan suka ka fito su ma sun fuskanci alƙibla to amma in yaro yana hannu a rike to fi da yanzu abin da zai faru shine kenan da gurare shida aka yi sujada ba gurare bakwai ba to in har abin nema a cikin sallah shine gurare bakwai su yi sujada ga Allah to ke kin rage kenan kin zama gurare shida ne suka sujada ga Allah ta'ala to wannan zai iya kawo miki gibi ta cikin wani bangare na sallah ɗinki saboda haka nasiha anan nan shine cewa mafi girma in yaro yana yin wannan kuka to kada ma a shiga sallah ɗin idan kuma sallar ake yi ya fara kukan ko ya tashi daga bacci to a yi wani abu na karanta gajerun surori a kai ga yin sallama sannan a je a fuskanci yaron a ɗauke shi kukan da yake dama yaro an san shi da kuka ai yana cikin kukan ba yana nufin a ɗan sa hannu a zakulo shi a ɗan shi ba kamar yadda wasu suke a wasu gurare misali waɗanda ba su san addini sosai ba amma dai musulmai ne misali a wasu gurare kamar karkara da sauransu an ce wasu lokutan za a ga mace wai tana ba da mama yaro yana shan mama tana yin sujada tana sallah kuma yana cikin shan mama ta yi ruku'u ta taso da wannan abubuwa duk rashin sanin fikihu ne da yadda abubuwan ya kamata su kasance to ala hal mun ɓata lokaci akan wannan tambaya saboda tana da muhimmanci wannan dai a takaici shine abin da ya dace ba yanda ke kike ainihin bayyana abubuwan to ko kuma ma ki goya shi mana in sallan za a ki kafin ki shiga sallan sai ki goya shi a baya ki ta sallolin ki har ki idar to Allah dai ya sa mu dace wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin sai kuma shirinmu na ƙarshe wato shirin na Afirka a yau tare da Abdullahi Salihu Katsina. Afirka a yau. Jama'a masu saurare, Assalamu alaikum barkanku da warhaka, barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka tare da yin bita a kansu shirin namu yau da allah dai zai dubi ne dangane da irin ikirarin da shugaban kasar faransa emmanuel macron ya yi na kisan shugaban kungiyar 'yan ta'adda ta da'ish a yankin sahara adnan abu walid a sahrawi da kuma da ake kallon tasirin hakan ga kungiyoyi na 'yan ta'adda masu da'awar jihadi a yankin sahel da ma wasu daga cikin kasashen yammacin nahiyar afirka wannan da shine abinda shirin namu ne da Allah zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. shugaban kasar faransa emmanuel macron ya sanar da cewa dakarun faransa sun kashe jagoran kungiyar daesh a yankin afirka adnan abu walid a sahrawi bayan ya yi mubaya'a ga kungiyar isis adnan abu walid a sahrawi ya kafa reshen kungiyar a yankin sahara a shekara ta 2015 kuma ya zama shugaban kungiyar ta daesh mai kula da iyakokin mali da niger a shekara guda bayan hakan an zargi rashin kungiyar da'ish a yankin sahara da kai mafi yawan hare-hare a yankin cikwa har da waɗanda aka kashe ma'aikatan agajin ƙasar faransa a shekarar 2020 a cikin bayanin da ya yi dangane da batun kisan a saharawi shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya ce mun sake samun wata babbar nasara a yakin da muke yi da ta'addanci a yankin sahel yankin sahel yanki ne dai wanda ke kudancin hamadar saharar afirka wanda ya tashi daga senegal zuwa somalia sannan kuma faɗin yankin ya zarce kusan murabba'i kilomita miliyan uku makaron dai bai tsokaci a kan cikakken bayanin kisan saharawi ba ko kuma inda abin ya faru da ma sauran bayanai waɗanda ya kamata duniya ta sani akan hakan a cikin saƙon da ya rubuta a shafin na twitter ministan tsaron ƙasar faransa ya sanar da cewa an kashe a saharawi a wani aikin soji na operation back house wanda faransa take gudanarwa rundunar sojan kasar faransa ta operation back house na yaƙi da masu da'awar jihadi a yankin sahel musamman ma kasashen mali nijar chadi da kuma burkina faso ministan tsaron kasar ta faransa ya ce kaddamar da wannan aiki yana a matsayin jawo babban koma baya ne ga kungiyar ta ta'addanci kuma a cewarsa gugurmaya da yaƙi da su za ta ci gaba an haifi adnan abu walid a saharawi ne a shekara ta 1973 a yankin yammacin sahara da ake ta takaddama a kansa a saharawi kuma mamba ne na jam'iyyar polisario front wadda take fafutukar neman 'yancin kai a kudancin morocco a saharawi wanda daga baya ya shiga alka'ida a yankin maghrib kuma ya taɓa zama daraktan ƙungiyar masu kishin islama ta mali mujawu wanda kuma ƙungiyar ta mujawu ita ce take da alhakin sace ma'aikatan agajin spain a cikin ƙasar algeria a shekara ta 2012 da kuma sace gungun jami'ai na diplomasiyar ƙasar algeria a cikin ƙasar mali fatar shugaban ƙasar faransa ta ce a saharawi da kansa shine bayar da umarnin kashe ma'aikatan gidauniyar bayar da agaji ta kasar faransa su shida da masu yi masu jagoranci 'yan najeriya game da wasu direbobinsu wanda kuma lamarin ya faru ne a watan agustan da ya gabata an kuma kai manyan hare-hare akan sansanonin soja a mali da nijar a ƙarshen shekara ta 2019 an bayyana cewa ƙungiyar she ke da alhakin kai hari akan sojojin amurka a nijar a cikin shekara ta 2017 iyakokin sahel yanki ne dai da masu safarar miyagun ƙwayoyi da masu safarar mutane da ɗimbin mayaka irin su isis reshen sahara ke yawan shiga har-haren masu ikirarin jihadi na kuma bazuwa zuwa ƙasashe irin su nigeria. sojojin faransa sun shafe shekaru suna kai hare-hare akan sansanonin masu jihadi a yankin a shekarar 2013 faransa ta hana wata kungiya mai alaka da kungiyar alka'ida kwace iko da birnin bamako na kasar mali babban birnin kasar zaka da ana gudanar da ayyuka biyu ne a lokaci guda a yankin na sahel daya shine ofishin wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya yake jagoranta wanda kuma ana gudanar da wannan aiki ne tare da sa hannun kasashe 56 da sojoji 14,000 ɗaya aikin kuma shine operation back house wanda rundunar yaƙi da ta'addanci da jami'an leƙen asirin amurka ke tallafawa wajen aiwatar da shi yayin da kuma faransa take jagorantar rundunar a cikin wata sanarwa da ya bayar a cikin watan yuni emmanuel macron ya ce operation back house na iya kawo ƙarshen tsarin sana yanzu kuma ana iya rage yawan sojojin faransa a yankin a cikin shekaru masu zuwa faransa dai tana da sojoji fiye da dubu hudu a mali amma kuma waɗannan sojoji na faransa ba su iya raunana ikon ƙungiyar isis da ƙungiyoyi da suke alaka da alka'ida a yankin ba sannan kuma chadi ta sanar a watan da ya gabata cewa za ta rage yawan sojoji waɗanda suke yaƙi da ta'addanci a yankin a cikin saƙon twitter wanda ya sanar da cewa an kashe a sahrawi emmanuel macron ya bayyana cewa al'ummar mu suna tunawa da abin da ya faru na kisan gwarazan faransa a sahel da danginsu da waɗanda suka samu raunuka a ayyukan soji na operation back house sadaukarwa wadda suka yi a wannan yaƙi ba a banza ta tafi ba za mu ci gaba da fafatawa tare da abokan hulɗarmu na afirka turai da kuma amurka ana ganin mutuwa a sahrawi dai a matsayin wani babban rauni ga ƙungiyar ta isis jagororin kungiyar a gabas ta tsakiya sun nuna irin nasarorin da suka ce sun samu a najeriya da kuma yankin sahel da mozambique da congo a cikin irin farfagandar da suke watsawa kuma suna nuna yankin sahara na afirka a matsayin sabon fagen daga a gare su a gefe guda kuma ana yin tsokaci akan cewa sake bullowar kungiyar taliban a kasar afghanistan na iya karfafa kungiyoyi masu da'awar jihadi na nahiyar afirka a takaice dai ana ganin cewa kungiyoyi waɗanda suke da niyyar kaucewa hare-hare a kan ƙasashen yamma don mayar da hankulansu a kan yankin da suke na iya ɗaukar taliban a matsayin misali masana dai suna ganin cewa irin ayyukan da kungiyar ta isis ko kuma da'ish take gudanarwa a wasu yankuna na yammacin afirka musamman na nuni da irin karfin da kungiyar take samu musamman ma yadda ta yi nasara wajen kare lagon kungiyar boko haram da kuma yin sanadiyar halakar jagoran kungiyar ta boko haram a najeriya abubakar shekau a 'yan watannin da suka gabata wani kuma wannan babban abin buga misali ne dangane da irin ayyukan kungiyar da kuma tasirin da take samu a tsakanin kungiyoyi na 'yan ta'adda masu da'awar jihadi a yankunan yammacin nahiyar afirka a ganin masana burin kungiyar na samar da yanayi wanda masu da'awar jihadi za su hau kan kujerar mulki wanda kuma hakan yana iya haifar da babbar barazana a ƙasashe masu rauni waɗanda cin hanci da rashawa yi musu katutu da kuma rashin iya gudanarwa na shugabanninsu wanda kuma wannan ita ce babbar matsalar ƙasashe da dama na nahiyar afirka to jama'a masu sauraron lokacin da muke da shirya riga ya riske mu dole anan za mu ja lizamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon amma kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa ne Abdullahi Salihu Katsina wanda na shirya shirin kuma na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya daga Hausa Radio Tehran. ka iya abin da sauke kenan a cikin shirin namu ya eh, a biyo mu an jima da rana domin jin mu dauki da wasu da dan shirye shirye amma kafin na amma duk wanda suka tallafa shirin ya kammala musamman tahir amin da ya kuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya